yau take sallah a yanzu haka ina filin idin biyu ke da ke kan titin gwarzo road an idar da sallar idi kuma za mu ji ta bakin yan da abokan arziki a yau safiyar sallah assalamu alaikum sunana amina ila Aliyu na gode wa Allah da ya nuna mana wannan rana ya kuma kawo mu idi ubangiji Allah ya maimaita mana Allah mai da kowa gida lafiya ina gaida mahaifina da mahaifiyata da kuma mijina sunanki? Suna na mika ila Ali. Na shi yau Allah ya kama Ina godewa Allah da ya nuna min wannan babban rana tukunna ina gaidan bamana da babana ina gaida yaro na Nasir sannan kuma ina gaida yan uwana Khadija Kursi Hafsa mama. Umar Aliyu. To gashi Allah ya kama sarki sallah. Alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya maimaita mana Allah ya karbi ibadunmu Allah ya samuna muna daga cikin yantattun bayi sau inda ya yanta a wannan wata. Allah ya maimaita mana. Amin. Allah ya kawo yau sake sallah wallahi muna farin ciki da Allah ya kawo mu wannan rana Allah ya maimaita mana muna gaida ƴan uwa da abokan arziki gaba ɗaya. Allah ya karɓa mana ibadun mu Hajiya fa sunana Zainab to Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ka jikan iyayenmu da kakanninmu Allah ya maimaita mana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu muna gode wa Allah da kama wannan rana mai albarka su da farko dai suna na Umar Sanisa Allah ya maimaita wani Allah ya ƙara maimaita wani inda abin da zan faɗa ke. Ba za ka gaya? Eh, na gaida bawa ta da baba na da yan uwa na musulmai gabaki daya na Maryam. To gashi yau Allah ya kama sallah. Me za ki ce? Allah mun gode maka, Allah mun gode maka. Allah mun gode maka Allah da ya kawo mu wannan rana. Allah ya maimaita mana, Allah ya karbi ibadunmu. Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya kai wa mu albarka kai wa mazaje albarka kai wa iyaye albarka kai wa zuri'a albarka. Allah mun gode maka ka zaunar da mu lafiya. To wa za a gayar?

To gashi yau Allah ya kama safiyar sallah. Mm, to Allah ya maimaita mana. Allah ya sa mu ga ta baɗan baɗan Amin. Allah ya ba mu rayuwa mai amfani ya ji kan magabatan marasa lafiya mu da gidan afsu da ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya. Amin wa za a gaya. Ah, ina gaida kowa da kowa duk wani dan uwana musulmi ina mai farin ciki da lafiyar sallah. Mm, masu zuwa a zuciya dai kowa da kowa ne dai wanda ya sallah musulmi da musulma ina gaida su. su. To gashi muna filin idi me za a ce? Sai dai mu gode wa Allah da ya kama wannan rana. To za a gayar? Muna gaida abokanan arziki. Ba eh, za ki kama suna ba kina gaida wani da wani? Ha uwa ne abokanan arziki dai. Ya suna malama. Suna na sa'adar Yusuf. To gashi muna filin idi. Wallahi ba abinda za mu ce Allah ya maimaita mana Allah ya sake maimaita mana. To wa za a gayar? Ina gaisar da iyayena da abokan arziki Allah ya maimaita mana. Duk ana gaida kowa da kowa Allah ya maimaita mana. <laughs> To me zan ce su Maryam su Sadiya Maimuna duk ana gaggashe su. To Allah ya maimaita mana. Amin Allah. To madalla Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. وسلم Tôi vì nghĩ